kuma wannan wasan mun faɗi hukuncin sa istimna bai halarta ba saboda ya saba wa faɗin Allah madaukakin sarki walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ma'ana in mutum ya in mutum yayi wa ya jema wannan sha'awar mata fuskar mata ba ko ta fuskar kuyanga da ta halatta gare shi ya zama daga cikin almalumun wanda ake zargi ya saba wa Allah wani wani tambayar ne a yaran da ko shi mutum ne yaji ana sayar da kaya ne ne yin kwallo da gidan sai da kaya a hannun da dubu biyu da wannan farashi mai gina ya bashi shi kuma kawai ne ya masa da wata yi ne da shi dubu biyu da dari biyu ko da dari uku ba tare da ya sanar da gidan ba shi wannan kuɗi ne ciyar da alaƙa ko na dole sai ya wawo ya gana wannan idan ya idan idan ya bashi in ya bashi amana ne yana masa aiki yana biyansa akan ya sayar da kayan bai halatta bai halatta ya sayar ba tare da ya gaya masa ba tare da ya gaya masa kuɗin ba in yi haka ya zama sun bashi da bambanci da kamar wanda ya ajiye mutum a cikin kanti ya rinka sayar da kaya in ya sayar da kayan sai ya rinka zartare wani abu daga cikin ribar kuɗin yana sawa a sa kaga wannan abin da ci ya ci haram amma idan ya je ya yi ne ya kafa da wajen mai gidansa akan cewar ya ba abin nan ya ba shi kayan taimako da yake yi masa ya ba shi a matsayin bashi domin ya je sayar ya samu wani abu da wannan ya halitta a gare shi wannan ya shi assalamu alaikum malam idan mutum yana da hakki a hannun gwamnati kuma ya tabbatar cewa wannan hakki na ta bazai samuwa sai har ya bayar da kyan hakki ko ya ga bayar da wani tabbatar da malamai sun tsananta wajen wannan ba sun tsananta wajen ba da cin hanci a sai dai idan akan jalbul mabarra ne ba a wajen jalbul maslaha ba in a wajen mutum wato kauna cuta daga gare ka kamar mutumin da ya zo zai kudin ka ko zai lafiyar lafiyarka to ya zama to ba zai yi haka ba ba za ka samu tsira ba sai da ba da cin hanci to waɗansu malamai sun yi rufsa kan wannan amma idan ka samu haƙƙinka ne idan ka samu wani abu to wannan hakura kuma yana da asali akan wannan an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan halifofi da za su zo daga baya da za su hana ku haƙƙin ku su kuma su nemi nasu haƙƙin ku ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba su ku ba su nasu haƙƙin ku kuma ku ke roƙi Allah na ku haƙƙi yake ce ka roƙi Allah kai addu'a Allah ya fitar maka da haƙƙinka Allah maka cikin sarki miji roƙo mu. والذي تأثرت خلاه من الزرقة تعذير أكيد متى والذي تأثرت الزرقة تعذير أكيد متى باعي من الآن باعي من الحدي سبودا الحدي يزوري أكيد والذي تأثرت الزرقة kuma akwai shubha a nan wajen wanda yake أي ka sa a yi jirgin hajji tare da haka abin da za a yi masa ta'azzi horo za a yi masa abin da ke kuma horo yana komawa ya zuwa ga ijtihadin ya zuwa ga ijtihadin alƙali abin da yake ya kamata a yi masa shi za a yi masa amma kare kai hadin Zaka alaihi wannan tambaya ke ke cewa menene daidai a cikin waɗannan makarantu mutum ne yana son wani abu sai ke cewa Allah ta baraka ta'ala ya sa shi ne mu mafi alkhairi ko da ma ba mafi alkhairi ba ne wannan abu Allah ya juya shi zama alkhairi da kuma wanda zai ce ya Allah ka bani abu kaza ya alkhairi ne in ba alkhairi ba ne ka bani abin da yake shi ne alkhairi ne da farko yace wannan ka bani in ne alkhairi alheri ne ka fito cewa ne kamar yana neman wani abu musamman mata da ya kamar neman mata mana afuwa mamaci sai ce ya Allah ya ba shi wannan matar in an kai wuce gare shi in ma ba a kai ba ne Allah yana da ya bin da da ba shi kuma cewa kai ne Allah ba shi ba a kai ba ne Allah ya ta masa ne ah, na farko addu'a azma akan matsala wato Allah ya shi in alkhairi ne Allah ya bashi in ba alkhairi ne Allah ya mai da zama alkhairi wannan roƙo yayi wa ma kuma Allah wallahu ala kulli shay'in qadir shi ko na biyu istikhara yayi istikhara da barkake da addu'a istikhara mashru'a duk wani abu muhimmi da mutum zai ya istikhara saboda idan ya istikhara ya zama to kan cewa ya fita yace ai kawai shi ita dai aura shine shine zaɓin Allah ittihara abin da kake yi ya sanya ka kake su daga ga Allah madaukakin sarki don Allah ya ga alkhairi din ne kuma in har Allah da tunda kai ittihara to ka tabbatar ka cewa kanka abin da Allah madaukakin sarki zai tabbatar maka a cikin wannan abin alkhairi babu laifi mutum amma ya nemi abu ba tare da yin ittihara ba ce Allah ka bani abu kaza kuma ka sanya shi ya zama to alkhairi gare ni akwai ma waɗansu daga cikin bayan Allah a cikin tarjamar wani daga cikin ah, tabi'in ina kirkir san sa'id ibn musayyib ne da yake cewa dukkan bukatar da ka ga Allah ya sa ka kana ta roƙon Allah Allah ya maka ya buɗe maka kofar kai ta roƙon Allah a ciki to alkhairi ne gare ka in dai ka nemi abu wai yana ganin kan abin nan ya roƙi Allah ne kan kan dukiya shi ne ya ga Allah ya ba shi take ina ma a ce ya nemo na abin lahira ne da shi shi sai take cewa ai duk duk abin da ya zo maka ta hanyar roƙon Allah ka roƙi Allah Allah ya ka to idan ya zo akwai albarka a cikin sa Allah ta ba. Wanda yake cewa ya san cewa nan ga da yan da kan wata da kan sai. Ah, ibn Umar radi Allahu anhu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam kata a fi fi mutan fi mata sun sadaka da rafi. Da kuma hadisi sallallahu alaihi wasallam ikra'u fi ru'i dunya wa la taqra'u fi ma tunzala. hadisin farko hadisi ne ingantacce na cikin sahihai amma hadisin irfa'u fi rubu dinar wala tarfa'u fi ma duna zalik bai inganta ba saboda haka babu ala aro ne tsakanin hadisi da inganta da wanda bai inganta ba abin da yake ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya qada fi jannin imanin salata rani mazala sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun barawo da ya saci garkuwa wadda kimar ta jirhani guda uku jirhani guda uku abinda da shine kimanta ta. wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yanke hannun farawo idan yayi saci abinda da yake rubin dinari kada ku yanke hannu akan abinda da kai rubin dinari ba rubin dinari shine dirhami biyu da rabi bai kai dirhami uku ba saboda haka a zahiri su ma babu ta'aru amma idan da wannan hadisin na biyu ya inganta da mu samu nan da malamai ba su tabani ba akan menene nisabun menene lissafin abin da lissafin yake hannu amma abin da ya tabbata shi ne fi fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan babu sunna kauliya da tabbata a nan mutanen da suke amfani da da da gaban nauyi na roba wanda ake cewa kuma gaban mutum na roba kuma suke amfani da shi shi idan sun yi wani za a ce sun yi zana Eh, karamar zina ce kamar istimna'i ne ta daga cikin idan an kira istimna'i karamar zina ke ne ba za a yi musu haji ba sai dai aka kama mutum yana yi shi ma ta asiri za a yi masa kuma abin da duk ya wajaba akan wanda ya yi jima'i idan aka samu inzal za su yi wanka kamar yadda yake amma idan ba samu inzal ba to tun da ba farci ba ne za ku wanka a kansu amma kamar yadda hukuncin istina'i yake haka hukuncin shi ma yake wani yake cewa akwai wani nasi ko da iri ya hana a kusanci mace alhali akwai yara a ajin musamman ko da ne suna bacci babu wani nasi babu wani nasi wanda ya nuna haramcin haka kamar yadda kuma ban san wani nasi wanda ya zo a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a ɗaki ɗaya tare da abdullahi da abbas lokacin yana yaro suka kwana suka kwanta da shi da muna a wato a tsawon a tsawon shimfiɗar shi kuma ya kwanta a gefen da daidai inda suka sa kai shi kuma ya sa shi kuma ya kwanta a wato kamar yadda za su sa matashin shi kuma ya kwanta a kan matashin haka sun yi kwanciyar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan amma idan akwai yara a cikin ɗaki din idan abin da bai halatta ba ya zama kan cewar mutum ya bayyana al'aurarsa ga wani in ba ga matarsa ba to in kuma akwai yara an za a yi jimai al'aura za ta bayyana saboda haka lallai ya zama cewar a nisanta yara din sai dai ko kuma yan yara ne kanana wanda yake ba su hankali ba kuma ba a gudun kaɗan ko da sun tashi daga bacci ba zai ba abin da hankalin su bai kai ya zama tukan cewa tsiraici ya bayyana da su ba Thank you.